Tun lokacin da cutar coronavirus ta bulla a ƙasar tarayyar Najeriya, al'ummomin da ke makwabtaka da wannan ƙasar musamman na Nijar ke ci gaba da nuna fargabarsu, tare da kiran hukumomin jamhuriyar ta Nijar da su ɗauki matakai akan iyakokin wannan ƙasar da Najeriya da ma kulawa da masu shigowa ta sama da ta ƙasa a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar kamar yanda Muhammad Sani birnin Kwani ya mini ƙarin bayani a yau da sahe. Eh, lalle wannan cuta muna jin labarin ta ƙetare to sannu sannu Allah kiyaye ba abun mamaki bane ka ji labarin ta nan kira da zamu ga shugabanni ya kamata a zama cikin ko da wani lokaci ya zama an zama cikin takwana an yi shiri na musamman dangance da kalubalantar wannan cuta yana da kyau mu kuma duk wanda ya ji bullar wani cuta ya ji wani yanayi wanda bai taba jin shi ba ko kuma ya fuskanci kenan ya tinkari likita dan a samu a dakile wannan cuta hanya ɗaya ita ce a koma ga Allah da kai ya yi magani ya kamata duk lokacin da mutum ya ji wani dan kis ko kuma wani a sanar da masana lahiya kenan a tabbatar da wata irin cuta ce ke da mutum shi yana taimakawa dan mu san damar da za a samu a kare ta kenan su ma sauran jama'ar da ke kan iyakar ta jamhuriyar Nijar tarayyar Najeriya gefen garin birnin Kwanni da ke kan iyaka da Illela local government ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya suna kira ga hukumomin jamhuriyar ta Nijar da su ɗauki matakai game da masu shigowa daga Najeriya kasance cewa 'yan kasar ta jamhuriyar Nijar da dama ne ke kwarara a kowace safiya zuwa kasuwanni daban-daban na tarayyar ta Najeriya daga kan iyakar har Kano ko Lagos. Sunana Abdulaziz Mahisan Nadaladi. Dai shugaban ne muna buƙatar dai su rinka kula da su masu shigo wannan saboda baki ne idan sun shigo za su yi tohuwa da watan cuta hakun mutanen ƙasar su masu kamu. Idan dole sai an kula da bakin nan masu shigowa saboda kula da a kare 'yan Nijar daga kamuwa daga wannan cutar muna watan dai Allah dai kuma shi kare mu ya kare dukkanin mu Allah da wagga cuta Muhammad Falalu to kiran da ke gare mu zuwa ga shugabannin ƙasar mu na su dakile wannan cuta kar ta kawo gare mu su yi kokari su tashi tsaye su ɗauki matakan da ya dace na tsaro bakin iyaka a tantance masu shigowa da hita kuma a tabbatar da cewa suna ɗauke da koshin lahiya ba su ɗauke da waɗannan kwayoyin cuta Musa suna sunana ni a matsayina dai wanda dan Nijar nike matsaloli wanga wanda sun ka fuskanto ko kuma wanda a cikin duniya za a cewa wanda muke ji nan nan nan da gare mu kusa a ce makwabciya Najeriya muna da yan uwantaka da ita sosai to matsalolin sun shigo har can gare ta to abinda muke fata dangane da wannan ko kuma nan Nijar mu muna musu fatan can abubuwan da suka faru Allah ya tsayar nan gar Allah ya sa abubuwan su tsananta wannan matsaloli da aka samu Allah ya sa su ciwo matsalolin Allah ya sa abubuwan su tsaya daga nan to mu nan da abin bai shigo ba to tunda abubuwan ba su shigo nan ba ala ayi hali ya kamata addu'a ta kobin mumini ce mu rinka yin addu'a gwargwadon hali gwargwadon iya za a samu sauki kuma za a samu abubuwan su takaita dangance da na hukuma to hukuma ya kamata ta taka rawar gani ko musamman ma mun san hukumomi suna taka rawar gani to kuma muna son su ƙara zage damce su ƙara karfafawa kwarin gwiwa daga likitoci a samu bangaren da za a samu a shawo kan matsalar yan nijar sun kashe kunne yanzu haka tun lokacin bullar cutar ta coronavirus a tarayyar najeriya musamman a lagos domin bibiyar inda lamarin ya kwana sa'a zuwa sa'a tare da fatan Allah ya warkar can kuma ya tsayar abin a can Haruna Mamman Bako na birnin kwandi sashen Hausa na murya Amurka daga birnin kwandi a jamhuriyar Nijar.